Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau litinin goma sha biyar ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar murakayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraronmu a yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan cece kuce tsakanin matasa maza da mata dangane da batun kayan lefe. Inda wato wasu matan ke iya fasa auren duk namijin da bai hada musu lefe ko kuma lefen kecere ne ba. A gefe guda kuma kayan lefen kan tsoratar da wasu mazan har ya kai su ga ƙin yin aure saboda hidimar da ke tattare da haɗa kayan lefe. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe wake da kuma ƙwalama domin nishaɗantar da ku masu sauraron mu sai ku biyo mu don cin yadda shirin namu zai kasance. Sunana Rukayya Basha. madalla. To kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata bakin namu sun hada da Fuad Muhammad, Umar Muhammad Sani da kuma Fiddausi Abdullahi. To sauraron mu za mu dora ne kan bayanin da Fiddausi ke yi na cewa bai kamata a ce a auna darajar mace ta laifin da za a yi mata ba. idan aka ce da lefe za a dinga auna darajar mata darajar ki ta kai kaza a yi miki lefe kaza to kuma kowa zai iya zuwa ya aura ma'anar kowa shine ita mace a hannun mai daraja take daraja su kuma kuɗi suna iya zuwa hannun har wanda bai da daraja kuma da kuɗaɗe ake lefi so kin ga idan da wannan za a auna darajar addininki uh, iliminki na zamani ko wani kyanki ko wani fikirarki to kuma wani zai zo saboda yana da gadarar yana da kuɗin da zai iya yi miki lefan da ma ba a taɓa yin irinsa ba zai yi miki wannan lefan ya aure ki kuma saboda shi bai da daraja zai iya sakin ki kila ma sai ya haɗa miki da duka tunda ai ana yi hmm. akan bi irin waɗannan burin a je ai kuma a tarar ba a samu abin da ake so ba kuma maganar ita wannan da ya yi ta mutuwar zuciya kamar yadda na faɗa idan aka samu wani daidaito na za ka yi kaza zan yi kaza to ana iya daidaito tunda ai za ki ga kamar musaya ake yanzu tsakanin maza da mata a shi wannan harkar lefe ni idan namiji zai birge ni ya ce min dan ya kyautata min yayi to ya sauke wa iyayena wannan nauyi na kansa da dole dole ko sai an sai da gonar gado sai an yi karo karo a family kafin a haɗa min kuɗin kayan ɗaki ya yi min lefen ya yi min kayan ɗaki kin ga haka na san cewa da gaske tausayi na yake tausayin iyaye na yake to akwai wani abubuwan da wasu mata suke yi zaki ga mace ba ta da gashin wanci ta ci sai ta yi kitsan wani abin da nake nufi da wannan shine in ta ga kawarta an mata akwati goma sha biyu to insha Allah ita ma za ta ce ba za ta taba yadda wanda za ta aura ya yi mata kasa da akwati goma sha biyu ba to a matsayin ki na mace ke kina ganin hakan daidai ne a'a gaskiya ba daidai ba ne ba an kika kalli yatsunmu ma za ki gaba ɗaya suke ba wasu sun fi wasu duk inda kake sai ka kalli kanka ka kalli matakin ka ka kalli abinda wanda yake tare da kai zai iya yi shine magana daraja da ne idan kina da daraja to me daraja kike so ko kuma kika ji a ranki ke kina da kwaɗayi kina da buri kaza kike so to kina iya fadawa hannun da kuma zaki da na sanin fadawa mm. ni gaskiya a tunani na hakan ba daidai bane ba kowa ya kalli irin damarsa abin da zai iya yi sai wannan ni na haka shi zai bi zama kamar zaman lafiya a cikin al'umma. To in wanda zaki aura ya zama shi kuma ba mai yin laifin bane ba. Za mu samu matsaya. Ya cika mana gida tab da duk abin da za mu bukata. In tattaro abin da nake da shi da abin da iyayena za su iya yi min na sutura. In zo mu zauna cikin rufin asiri. Sai dai akwai akwai abin da maza suke yi. Idan suka yi miki kayan ɗaki wasu wasunsu sukan yi gori. Mm. Kin gane wasu sukan yi gori su ce ai baki zo da komai ba, ai yayin ma ba su iya miki komai ba, ai ni nayi kaza ni nayi kaza akwai masu gori. To wannan sai ki lokacin kina tunanin kaga kawai kai lefan ni ai mun kaya na. Mm. Saboda idan aka yi wannan lefan iyayenki suka yi kaya duran da ya ce miki tafi, za ki tattara komai da komai ne ki tafi da su. Amma idan shi ya yi miki kayan ɗaki to duran da zai sake ki kamar yadda Umar ya yi magana. Dirin da ya sake ki zai ce miki to ai baki zo da komai ba. Mm. bi tsummokaran ki ki fita. Mm. To amma shi saki da auren da aka yi shi da sauki da wanda aka yi shi da tsada a kowanne ana saki ya danganta da waye kika aura ya danganta da ke din wace ce kin yi mu'amalar da namiji zai zauna da ke ko kin yi mu'amalar da namiji zai haƙura da ke kin san dukan mu kawai iya abin da yake na zahiri muke kallo mu san abin da yake rufe a cikin aure ba na na biyayya na na, na sanin ya kamata na hakuri in ana cewa amarya ta yi hakuri ta yi hakuri har cikin ranki jin kike ina son ce na suna wai hakurin me zan yi to sai an zauna an yi yunwa halin kowa ya fito sai kuma ki fara recalling ai an ce in yi hakuri an ce in yi kaza an yi kaza to shine To Fuad in na dawo kanka uh, kamar tambayan da na yi ma Umar a baya nake ce mishi mutuwan zuciya ko wani abu makamancin hakan ke sa wasu maza suke cewa su ba za su yi lefe ba ko suke tsoron yin lefe kai kuma kana ɗaya daga cikin mazan da suka ce kai fa ba za ka yi lefe ba shin menene dalilin ka na cewa kai ba za ka yi wa mace lefe ba? To wato shi laifin kansa idan muka kalle shi muka kalle tushen sama da dalilin da ya sanya aka samar da shi ai wayinsa ne saboda wato a samu mai ake cewa rapo tsakanin uh, you dangin amarya da dangin ango tsakanin shi kai amarya da ango din ya zama da sun samu fahimtar juna shi angon you ya fahimci wani irin wani irin sutura take so menene sizes na suturin da take amfani da su da sauransu da kuma you mai um, uh, ake cewa da kuma uh, shi jagoran dalilin da ya sanya suke yin lefe din wato harkar burga da sauransu wannan duk shi ne dalilin da ya sanya ake lefe idan muka kalli zamanin da lokacin da aka fara yin lefe da tsarabe-tsaraben aure ma da sauransu da idan muka kalla za mu ga idan yuno saurayi ya ga budurwa ya je yana santa ya je same ta a gida da sauransu ya zama ne yana zuwa zance akwai kuɗi da ake bayarwa kuɗin zance wannan kuɗin zance ɗin da ake bayarwa shi ake amfani da yawa daga cikin dangin amarya da shi suke amfani a tattara a harhaɗa a samu a cika abin da za a cika saboda a tsawon lokacin da za a ɗiba kafin ya iya kammala duka shirye-shiryensa sai ga an tara wasu kuɗaɗe masu yawan da cikon da za su yi domin haɗa mata kayan ɗaki ba wasu abubuwa ne masu yawa ba so to kalla za mu ga cewar kusan shi namiji shi ke mayin kayan ɗakin a kaikaice bai san shi yake yi ba sannan kuma daga baya ya zo ya ƙara yin lefe so sai a ga cewar abin ya masa yawa <laughs> abin ya masa yawa shi yake yin kayan ɗakin shi yake yin lefen to kuma ni abin da nake kallo me ake so ana so a samu sauki matasa su iya yin aure a rage zanace zanace zanace da sauransu so idan ana so a yi duk abin da ake so a yi a yi shi akan daidai duk abin da yake me ake cewa miscellaneous to ya zo daga baya menene sharaɗi kai ne rijalin kai providing kai protecting ka samar da muhalli da abin da za a zauna a muhalli da yawa daga cikin maza na yi mamaki da a kwanakin nan da aka yi maganar an soke lefe maza suka rika you know ana ta farin ciki ana ta walwala cewa an soke lefe eh, su kawai ai satin nan da sati ɗaya ma wani yake magana zai aure to sai nake ta mamakin a shi a tunaninsa dama kawai in sadaki zai je ɗauka ya bar to maganar muhalli fa a ai kawai gida zan kama shikenan da sauransu a kawo mun kayan ɗaki na ce oh, kai dama baka ma san cewar haƙƙin so wato in in da yawa daga cikin maza ba ma su san haƙoƙinsu a matsayinsu na waɗanda za ma su yi aure ba su gama sanin menene haƙoƙinsu ba saboda yanayin yadda al'adar take to ni dalilin da ya sanya nake so a soke lefe wannan na daga cikin dalili maza su ma ƙara fahimtar menene ma haƙƙinsu ta yadda za ma su iya rike mace duk namijin da you know Allah na tuba in kai wayin lefe da kayan ɗaki sai ka kalla wanne ne ya fi ya fi nauyi duk da misali ana iya a samu lefan ya fi kayan ɗakin amma duk ba wannan muke kallo ba a fara sauke haƙƙi tukuna abin da yake na daidai a yi shi alaba shi in daga baya kaga cewar kana ra'ayi za ka yi lefe wannan duk ba matsala ba ne ba abin da dai mu ba ma so shine wannan al'adar nan ta ɗage-ɗage a zo amarewa maman wani ta shigo a zo a ɗaga a wani ta yi goshi da sauransu duk irin waɗannan abubuwan mu su muke inkari akai ba ma buƙatar su muna ganin sun kawo mana tasgaro a cikin al'ummar mu al'ummar mu sun kasa samun you know su samu ma fahimtar su gane me ya kamata su yi da yawa mata ba ma su san menene focus ɗinsu ba kowa kawai sai ki ga sun sa buri da sauransu amma idan ya zama na cewa duk babu wannan kawai aure ne za a yi mu ne za su yi abinmu a cikin gida imu imu to babu maganar a fara wannan ɗage-ɗagen ana nunnunawa da sauransu. To Umar ina dawo kanka wani shawara zaka ba wa matasa maza irinka wanda suke cewa su gaskiya fale nan na hana su yin aure. To, ni shawarar da zan bada ne ba a fafe gora ranar tafiya. Duk lokacin da aka ce ka girma, ka balaga, ka kai munzalin da zaka fara tunanin cewa za ka yi aure, to tun daga ne kamata ka fara tanadi. Kamar yadda Fuad ya faɗa cewar a soke lefe matasa sun ji daɗi kaza kaza. Ni a fahimta ta soke lefe matsala ce, saboda in kun duba shi ne misali, ai ana yin gara a lokacin da aka kai mace. wannan garar mafi yawanci matasa idan suka gama cinye ta lokacin da suka zo suka fara sayan abubuwan eh, masarufi na gida mm-hmm. to a lokacin suke gane zafin rike gida wasu sai su saki mace a wannan gaba don haka kafin ka yi aure ya kamata ka fara sanin zafin auren zafin yin auren ma'ana ka gane cewa wannan fa abin ba na wasa bane To idan ka gane wani abu ba na wasa bane ka sha wahala ka samu kai gumurzu to don haka idan ka aka aura maka mace ta zo gidanka to ba za ka iya samun naƙas wajen ciyar da ita ba amma an ce ma kawai sadaki za ka bayar ka aure mace ka aure ta kaga baka san wani abu da yake na matsala ba mu ɗauka cewa dubu hamsin ne sadaki sai matarka ta samu juna biyu ko da kana saving idan Allah ya sa mutum wannan matar taka mai yawan larura ce kana zuwa asibiti ka yi saving dubu ashirin gobe ta je asibiti ta cinye a haka haka an ce wata tara misali haihuwa ta yi wata tara duk savings ɗin da kai ya kare hmm. so an zo an ce za ta haihu za mata cs kai baka san wannan tension ɗin ba ana magana zai zo dan dubu ɗari uku da ko dubu ɗari biyu da to kin ga a wannan gabar sai ka ji ka tsanin matar saboda baka taɓa yin wani abu dunkulalle na kuɗi ba amma yau a kayi dunkulallen kayi lefe maybe dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya ka ji ciwon fitar da wannan kuɗin to mm. da an zo an ce maka mata ka ta haihu za ka cire dubu ɗari uku ko ɗari biyu da hamsin ai ba za ka ji wannan abu ba dan haka duk lokacin da aka ce mutum ya samu sauki a aure sauki abu na gini sauki ba wai na kalamai ba ai akwai kalaman da iyayen mace su yi maka duk abin da ka ba su gode ko a laifin kai su gode kuma ba wai laifin suke kallo ba amma dai kai a matsayinka na mai karfi level kaza kayi abin a wannan level ɗinka me wanda yake a level na biyu shi ma a yi wannan matakin nasa amma ka ce kawai an kansu lefe gaba ɗaya to ina ganin aure sakin da shi fu'a da yake magana ai a lokacin ma za a fara saboda haka wannan ni a fahimta ta shi ne in za a ƙara ma ni da za a yi bi shawara ta ma sai an kirkiri wani abu ma da wani account za a dan bude wanda za ka saka kuɗi wanda ya zama ah, na irin ko ta kwana irin ka gagare yin wani abu a je wani account din a ciro awa matan. <laughs> To na da kan ki a ƙarshe wani irin shawara zaki ba wa mata a irin ki wanda suke cewa fa ni fa dole fa in bai mun lefe ba to ni ba zan aure shi ba. Shawara ta a gare su shine a kalli me aure me ake nema a cikin aure me kuma ake fatan ya zama makoma bayan an yi aure ni ina ga kowa za ki aura kamata yi tun daga waje ki nuna mai cewar za fa ki bashi nutsuwa da kwanciyar hankalin da yake bukata a tattare da ki saboda shine manufar yin aure ki kwantar mai da hankali ki bashi nutsuwa ki karfafa sha inda ya gaza kai kuma ka san cewar. ita ɗin matarka ce abinda duk ya zama na haƙƙi a kanka za ka sauke shi cikin daɗin rai saboda wasu mazan ne suka gaza shi saka abubuwan suka taɓarɓare haka amma idan maza suka tsaya a matsayinsu na maza kamar abin da fa'ad ya faɗa idan suka gane ma me haƙoƙinsu to baka buƙatar sai an ce kai wa matarka sutura kawai ka san abu ne da ya rataya a kanka kai mata sutura kuma ni in a nawa ra'ayin ne idan namiji ya ga bai da ra'ayin yin lefe irin fu'ad ne to sai a saka mai ragamar kai aikin ka na gida in ka gina gida ka saka kayan furniture ka saka kayan kicin da sauransu mu kuma za mu yi wa irin abin da ya sauwaka na sutura in kuma mai ra'ayin lefe ne to ka yi ka mu ma za mu kawo maka abin da duk muke da shi saboda dai a dai samu wanzuwar zaman lafiya da, da kwanciyar hankali. To ma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan numfasa kana muka dawo shirin namu oh, Zan gaba da baya haka yake kamar fulani da kyau kike eh eh fara kike eh eh zafin daban yake murmushin daban yake kwalliyarki daban yake to madalla ya sunanka eh sunana Nura Zaki ba ana kirana da Nura Sadauki Zaki all the same to shine sunanka da aka sani kenan a gefen waka ya Nura Sadauki Zaki ba To a Nura Sadauki Zaki a matsayinka na matashi wanda ya taso ya fara wannan sana'a ta waka shi me ya jawo hankalinka ka fara wannan sana'a ta waka? <sighs> to a gaskiya abin da ya jawo hankali na ya sa na fara waka saboda na taso na ga senior brother na yana waka mm. kuma na ga waka waka yana like na ɗauki waka kaman <coughs> kaman calling ne kin gane ko kaman kira ne mm. daga ubangiji so da na taso na ga yana yana waka sai ji sha'awan abu din kin gane mm. ni ma sai na ce kai bari dai na fara da na bar daɗi na tukuna na gaya ne ne zai kasance mm. so idan na tafi program haka sai ninga wakan yana sai na ga mutane suna so because gashi nan dai abin da ya fara jan hankalin ka kenan ka shiga sana'ar waka to a lokacin da ka yanke shawaran cewa kana son ka shiga sana'ar waka wani hanya ka bi eh, don ganin cewa ka cimma burinka eh gaskiya na bi hanya da yawa gaskiya na bi hanya da yawa gaskiya mm. saboda zan iya tafiya ma daga na zuwa kano don je na yi na je na samu abin da na ke so a harkan waka in dai wakan da zan je na yi mutane za su ji shi kuma za su so shi mm. zan iya zuwa ko ina ne na je garuruka da yawa na je kano na je kaduna na je zaria all this place burare mm. da yawa haka na tafi dan mm. je na ga na samu dai karbuwa waka haka ya to a lokacin da zaka fara wannan sana'a ta waka wani irin kalubale ka fuskanta daga wajen yan uwa saboda wasu suna ganin harkar waka ba harka ce wacce ta dace ba suna ganin kamar harka ne wanda eh, kamar bata gari suke ko kuma ba ya'ya masu tarbiyya suke wannan wato eh, sana'ar ba eh to gaskiya don da ya doki sana'ar waka kamar ba abu ne mai kyau ba gaskiya ya yi kuskure mm. saboda ubangijin da ya halicce mu shi ya ba mu baiwa ya ce kuma mu nuna ma duniya cewa muna da shi mm. kin gane so ni na ɗauki waka sana'a ne saboda ina ci da waka gaskiya mm. waka ya taimake ni saboda yanzu da ina da mata yanzu da yara guda hudu kuma definitely in Allah da ina ciyar da su ta hanyar waka ne ko shi ke ina da business ina da nake na harkan waya kin gane mm. ba ma gaskiya waka yana daga cikin abubuwan da yasa yanzu am living okay now insha Allah ya to a matsayin ka na mawaki kamar wasu irin kalan wato waƙoƙi kake eh ina kalan wakokin kamar yin gausa muna kiran shi yin gausa mm. yes wato hip hop kenan da hausa mm. so ina yin hausa sannan ina yin rapping din hausa all the time duka ina yi To a ni da masu sauraro da mu so kaɗan rera mana kaɗan daga cikin waƙan da kake yi. Ok, to shi kenan ba matsala zan iya yayi. ta, Sarauniyata, ta, zan baki sarauta na miki gata Hey, oh baby na, when I look into your eyes, oh, na ga soyayya ne, zan baki kauna. Miki gata, hey, oh baby na. da kyau kike eh eh fara kike eh ki da ban yake murmushin ki daban yake kwalliyar ki ban yake daban yake da baiwa raina so da fatan dai wannan sarauniyar da ita ce uwar gida yanzu a gida gaskiya to haka ne haka ne to haka yake a kamar yadda kowa ya sani a rayuwa akan samu wato in ka ce gashi sana'ar da ka kama kana so ka kama sana'ar nan ne na farko saboda duniya ta san ka to ta wannan sana'a shin akwai wasu kamar irin manyan mawaka da ka taba a cin karo da su kai waka da su saboda ka samu ka yi fice kamar sauran mawaka ito eh, gaskiya akwai wani question da akwai wani amsa akwai wani tambayan da kika mun na farko mm. da kika ce wani kalubale na fuskanta mm. sosai gaskiya na fuskanci kalubali da yawa mm. saboda akwai wani ba zan taba mantawa ba akwai wani wani bawan Allah da ya so ya taimaka mun da wato wato ana kiran shi Umar kano Mm. kaman broda ne tuwali alijita. Mm. kin gane so ya taba jin wakoki na ya ji daɗi sosai ya ce yana son ya ni da alijita mai waka na je mm. studio na yi recording na tura mishi da shi dai gashi nan dai kaman za a yi za a yi za a yi ba ba sannan gurin studio ma sometimes idan ka je studio za ka je ka ga mutane sun cika studio sometimes lokacin da ka zo da vibe din za ka zo ka yi abin da yake zuciyanka ba lalle ne ka samu ba ba ma haka muke tai muke pushing kin gane sannan gaskiya na tafi gurare da na tafi akwai wani program din da na tafi na aliji ta kano mm. na je na yi performing ma na dawo akwai wanda kuma na kara yi da na kara tafiya a nan mm. transcorp abuja na je na dawo da ina samun artist da yawa amma gaskiya na ni ne yake pushin kaina gaskiya saboda kisa harkan waka yanzu nan mm. za a ga mutum yana nan ne like kai kadai ka sa abin da yake damin ka saboda celebrity sanzan nan kace za ka yi featuring din mutum gashi dai destiny destiny za ku so ku haɗa karfi da karfi ne ku samu abu ɗaya to amma me sai ringa nuna ma da irin like ba time ba time ba time so gaskiya ban yi featuring kowa ba but alhamdulillah to bayan wakar hip hop da kake kamar wani irin salon waka kuma kake yi eh ina rafin na wasu ai. Eh to zan yi miki. Eh da sai bismillah ai da mu da masu sauraro duka mun saurara mun zuba kunni muna son mu ji yanda za ka yi. Okay to shikenan. Da ni da ke muka shirya zuwa Contreras cikin Costa Rica don inare da dola nan muka taka har ni na zo na kasa kuma ban samu lada ba balantana la'ada da gwargwadon cashewa cikin habujawa ne kai DJ ba na sauti kuma dan jiki ya motsa mai za a fasa kuma mai za a daina. <laughs> <laughs> to kana ji ma dai gashi kamar dama muna cikin studio amma kuma studio ba ta waka ba <laughs> to haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri da muke kawo muku na yau da gobe wanda a yau muka samu wato mawaki wanda yake rera waka na ingausa kuma yake yin wato waka ta hip hop kenan to yanzu a matsayin matsayinka na matashi wani irin kira da jan hankali za ka yi wa matasa irin ka sakamakon wannan waka da ka shiga kuma ga dukkan alamu ka samu wato ci gaba a rayuwa sanadiyar harkar waka eh gaskiya kamar yanzu zan yi misali zan ce ma matasa shine duk abin da Allah ya zo ya tura ya ce shine dreams ɗinka to ka bi shi kawai idan ka bi shi in Allah da za ka yi achievement din shi kar ka taɓa giving up sannan kar ka zo na wai sai amma ka tashi ka nemi kuɗi don in ka nemi kuɗi mm. to insha Allah da kuɗin nan za ka yi pushin ɗin kariya ɗinka. To da wani waka za ka kulle mana wannan shirin? Eh to wakan bani. To bella. <laughs> kece kece na keso ƴan mata. Kece kece a cikin zuciya ta baibe san baki so san baki so yan mata san baki so we sweet like tuwon madara kai ke ce tawa'a ni ne na ki zan ba ki so zan ba ki kauna zan ba ki love zan ba ki soyayya Kete na ke so yan mata kete kece a cikin zuciya zabebe zan ba ki so zan ba ki so ke masu sauraron mu in muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da bakuwar mu wacce za ta yi mana bayani inda za mu gida za ta yi amfani da kayan itatuwa ma'ana kayan marmari kenan domin sarrafa wani nau'i na abin marmari wanda na farko yana kara lafiya na biyu kuma gashi yana da karan daɗi. Ya sunan bakuwar namu. sunana saratu uwais To a malama Saratu ga shi dai masu sauraro sun ji na ce ki uh, wato sarrafa mana wani nau'in abin daɗi wanda na ji kin kira shi da uh, me kika kira shi ma? Smoothie sunan shi. To wannan smoothie ɗin abu ne da ya haɗa da me da me kenan. Yau dai za mu yi um, bayanin yadda uwar gida za ta sarrafa 'ya'yan itatuwa Um, wajen hada smoothie dinta sannan nau'in da za mu yi guda biyu ne kala biyu ne da farko kayan haɗin da kike bukata na smoothie na farko za ki tanadi kayan aikinki um, na farko kina bukatar blender da bowl da wuka da sauran kayan aiki dai sai ki tsaftace su ki tanadi ayabarki da kankana da madara ta ruwa da kuma yogurt to wa'annan abubuwan ake bukata su ne sai ki hada ki zuba su cikin blender sai ki markada su don kamar kada <clears throat> za ki samu thick paste dan daidai dai yadda ya kamar Me kenan wannan wannan? Shi smoothie din kenan idan aka nika idan aka markada gaba eh. daya. Yau shine watermelon smoothie. Nau'i na biyu kuma kina bukatar ayaba, coca oats, um, madarar ruwa, gyada da kuma yogurt. to su ma haka za ki haɗa su gaba ɗaya ki markaɗa ki zuba ayabarki da oats da gyada. Duka dai kayan za a hada a zuba a cikin abin nikan kenan. Eh in ma markaɗaɗɗiyar gyada kike da ita duk zaki iya sawa ba lallai sai ‘ya'yarta um, ba. Duk yadda dai ta ka su ki zuba cikin blender duk ki blending ɗinsu. Sai nike su za a yi gaba ɗaya. yana da daɗi mutum. Su haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan nau'in abin kwalama da bakwar mu ta yi mana a yau wato sumudi kenan kuma wannan sumudi ɗin da ya karki manta uwar gida a gida zaki amfani da kayan itatuwa ne ma'ana kayan marmari domin ki yi waɗannan nau'in abin wato sumudi kuma da fatan zaki gwada a gida domin yara a gida su sha shi ma fa mai gida ya sha saboda in ya sha wannan sumudi ɗin da na tabbata tabbata dai yau ba zaman majalisa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar murƙayya basha da wadda kuma ta daidaita mana sauti wato Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Shirin su ba Amurka yau ta tantance. zama eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare